amma bado assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, alhamdulillah muna karatu cikin wannan littafi mai girma muna littafin kitabu badil halki littafin da yake magana akan farin halitta ah, babi na goma sha ɗaya babu sifati iblisa wa junudihi babin siffar iblis da rundunarsa hadithi na 3277 قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث قال حدثني أقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن أبي أنس مولى التيميين أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين yan uwa ba su manta ba wannan hadisi a kai shi za mu tashi insha Allah inda mun tafi hutu ne daidai shigowar wata Ramadan haka ne ko na gaban shi ne 271 ina da mahmud ibn hailan الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن صفية بنت هيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني وكان سكنها في دار أسامة ابن زيد فمر رجلان من الأنصار سلم على رسلكما إنها صفية بنت هيي فقال سبحان الله من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءا أو قال شيئا a cikin siffa ta iblis ya kawo wannan hadisi na ummul mu'minina safiyatu bintu huyay ibn al-aqtab radiyallahu anha ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana itikafi tace sai na zo masa ziyara da daddare wajen da yake itikafi matarsa ce mai ɗakinsa ce ta zo masa ziyara yana itikafi ya ce sai muka yi zance da shi bayan mun gama gaisawa mun yi zance da shi sai na tashi zan tafi sai ya tashi don ya mai rakiya kuma inda gidanta yake ba tare da matayen shi suke ba tana wato gidan usama ne ibnu zaid sai suna kan tafiya da manzo sallallahu alaihi wasallam yana mata rakiya sai wasu mutane daga cikin mutanen al'ansar suka zo wucewa mana sai suka gitta tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su biyu to suna tahowa da suka hango manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne sai suka ƙara sauri cikin tafiyarsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ga haka sai ya ce ku dakata ya ce ku dakata ai wannan safiyatu ce bintu huyai sai suka ce subhanallah ma'ana suna masu mamaki cewa ya annabin Allah eh, abinda da yake nufi a zancen ai mu ba wani abu mummuna muke tunani ba mana mun ganka da mace a cikin duhu ba ma tunanin wani mummunan abu sai ya ce ku dai dakata ya ce kun san cewa shedan yana yawo a cikin dan adam kamar yadda jini yake yawo jikin dan adam akwai inda jini baya ratsawa sai dai inda ba zai yi amfani ba ko kuma ba mashigarsa ba amma duk inda mashiga ce ta jini to shaidan yana shiga jikin dan adam mana yana iya shiga zuciyarsa ya raya masa wani abu da haka eh, manzala sallallahu alaihi wasallam kamar yana isar musu da sako cewa ban aminta cewa shedan ba zai jefa muku wani abu a zuciyarku ba ce kuma na ji tsoron kar ya jefa wani abu a cikin zuciyarku mummuna ku yi mummunan zato auka da shaya abinda wannan hadisin yake nuna mana darussa ne masu yawa na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi na biyu kuma ya halatta matar mutum ta ziyarce shi a wajen itikafi ziyara na dubiya da kuma gaisuwa ba wai ziyara na wani abu ba kenan ya halatta ta ziyarce shi kuma ya halatta wanda yake itikafi yayi magana da matarsa wannan baya bata masa itikafi duk da yake a yanzu an samu sauki ya iya cewa ya iya yin waya da iyalinsa ko kaga ba sai ta je ba kenan zai iya yin waya da ita haka nan ya nuna halaccin wanda yake itikafi yana iya barin wajen itikafin sa yayi tafiya wacce take ba mai nisa ba dan wata bukata Ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka mata ne saboda na farko akwai duhu an gane ko haka zai kara mata nutsuwa yana tare da ita haka nan kuma yana nuna mana siffa daga cikin siffofin shedan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wato shedan yana yawo a jikin ɗan adam kamar yadda jini yake yawo wannan kuma wani eh, iko ne da Allah ya bashi Allah da ya halice shi kenan yana iya yawo jikin ɗan adam ya raya masa abubuwa waɗanda suke munana to mazala sallallahu alaihi wa sallama da ya ga kar abin ya je ya haifar da wani abu shi yasa ya datse musu wannan tunanin tunanin cewa kar ma su yi tunanin wani abu matar ce kuma so da yawa za ka ga mutum yakan yanke hukunci ba tare da ya tabbatar ba wannan yana faruwa ma har yanzu an ganka da wata zai ce to malam kuma me ya shiga ba sani ba kila ko kanwar mahaifinsa ce ko kanwar mahaifiyarsa ce ko ko matarsa ce ko wani abu dai makamancin haka haka yana da kyau a dinga ba da uzuri kafin ka yanke ma mutum hukuncin cewa abu kaza ya yi kaza ko na gan shi kasu wani daga nan yayi zai ce yau kun ga abin da na gani kuwa na ga fa malam a wani waje kaza ko na ga wani a waje kaza na gan shi da wata ko suna yawo ko wani abu saboda haka mazala sallallahu alaihi wasallam ce irin wannan tunani ne na shedan shedan yana iya jefa ma mutum wannan abu قال رحمه الله تعالى حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن أبي ابن ثابت عن سليمان ابن سرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأهدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ما يجب فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان فقال وهل بي وانا حديث na abdul suleiman ibn surat radiyallahu anhu ce na kasance ina zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a gabansa sai wani wasu mutane su biyu saɓani ya shiga tsakaninsu har suka fara canjan magana suna zagin juna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗayan saboda tsananin fushi har fuskarsa ta canja da ya yi fushi kuma jijiyoyin wuyansa sun kukumbura sun tashi duk alama ne da yake nuna fushi wanda fushi dama daga shaidan ne shi yake wato ingiza mutum mazala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai dakatar da su ba amma sai ba su mafita Allah ya ce wa in ma yan zagan naka mina shaytani nazgun fasta'id billah in ka samu wata fisga daga shaidan da ya fisge ka to mafitar shine ka nemi tsari na shaidan ka nemi tsarin Allah daga wannan shaidan sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce wallahi ni na san wata kalma guda daya inda zai furta ta to duk wannan kumburin da yake ji da bacin rai da fushi to da ya rabu da shi ya ce inda zai ce a uru billahi mina shaitan da zai faɗi wannan kalmar kadai duk abin da yake ji din nan na fushi zai ji ya tafi ashe kenan nan shi yake fusa ta dan adam sai aka gaya masa ga abinda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ka nemi tsarin Allah daga shaidan budan bakinsa sai ya ce to ni ma haukaci ne an gaya muku ina da hauka ne kaga shi fahimta shi daban sai ya dauki kawai ana neman tsarin shedan ne daga cuta ta hauka da ana neman tsarin tsari daga shedan daga dukkan abu mara kyau tunda kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan yana tsoratar da ku da talauci kuma yana umartan ku da miyagun ayyuka shine kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi' khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar kar ku bi hanyar shaytan domin duk wanda ya bi hanyar shaytan yana umarni ne da miyagun ayyuka da kuma alfasha to kaga shi yasa idan mutum ya nemi tsarin Allah daga shaytan to zai samu kubuta duk abin da yake samu in fushi ne ma wani abu ne zai samu kubuta zai samu waraka kenan in ka ga mutum yana cikin fushi daga shedan ne shedan shi yake fusata mutum ya ingiza shi kuma shi fushi karshen shi nadama ne duk wanda zai yi abu cikin fushi to zai yi zai yi nadama a bayan wannan shi yasa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya annabin Allah ausi ne na zo ina neman kamun wasiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya gama masa yace la ya yace kada kai fushi faraddada miraran ya sake cewa amun wasiya yace la taghdab har su uku kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bada amsa ne la'akari da halin da mutum yake ciki ila wannan mutumin lokacin da ya zo gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fahimci cewa yana cikin ɓace rai da haka zai ce mishi la tagzam domin dai mutum zai yi fushi to lallai nadama ce za ta biyo bayan wannan fushi din musamman in zai aikata wani aiki ko hukunci ko magana inda dai a cikin fushi ne shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi hani Da masu hukunci misali alkalai da masu shari'a Ya ce, la yaqbi ina ya ƙabi wa huwa kada alkali ya yanke hukunci a lokacin da yake hukunci alhalin yana cikin fushi domin ya tashi hukunci cikin fushi ila idan shi zai rufe fushin nan ya mamaye shi ya zama ya yi hukunci da ba abin da yake daidai ba Ke sa da abin da za ka yi ka bari in jikinka ya sake ka dawo cikin hayyacinka to sai ka yi abin da za ka yi amma ba a hukunci cikin fushi wannan ne ma ya sa malamai suka ce da alkalin da ya hukunci cikin fushi hukuncin shi bai yi ba mana za a warware wannan hukuncin domin ta iya yiwa ya yi zalunci a ciki saboda fushi to ko magana ne karka yi fushi karka yi karka yi ta lokacin da kake fushi in ka yi fushi ka ji zuciyarka ta ɓaci to ka nemi tsarin Allah daga shaidan an gane ko قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سالم ابن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني فإن كان بينهما ولد لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin wannan hadisin na Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma sai annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inda ɗayan ku lokacin da zai kusanci iyalinsa ko zai keɓe da iyalansa da zai faɗi wannan addu'ar shine Allahumma ya Allah jannibni shaytana ka ne santar da shaytan daga gare ni bi shaytana ma razaqtani kuma ka ne da shaydan daga abin da zaka azurta ni da shi ai ana neman kusancin iyali ne dan neman yaya ko shine fal ana bashiruhunna goma ma kataballahu lakum ay min alwaladi ka ku kusance su dan ku nemi abin da Allah ya rubuta muku zai ba ku na daga yayaye da haka ba wai kawai yayan ake nema a samu ba ana neman ‘ya'ya waɗanda za su zamanto masu albarka wanda za su zamanto shiryayyu to ba haka kawai kuma cikin mafarki ko tunanin adam ba ne ya same su sai an bi matakai ya sa mun koma tarihin da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu na wato matar imran uwar maryam tun lokacin da ta samu aihuwa na wannan ya ta cewa, wa inni uhidu habika وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا tace ni kuma ina neman mata tsari ya Allah madaukakin sarki tsarinka wato ina neman tsari naka ga wannan ya Allah ka tsare ta da abin da za ka azurta ta da shi domin kai ne wanda kake ji kuma kai ne masani Allah ya ce sai Allah ya karba fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin sai Allah ya karbe ta karba wacce take kyakkyawa wa ambataha nabatan hasanan kuma Allah ya tsirar da ita ma'ana ya raya ta raya rayawa kyakkyawa sai ta yi kyakkyawar rayuwa ita Maryam Allah ya ce wallati ahsanat farjaha Allah ya ce ya ba mu labarin wannan da ta tsare al'aurarta daga saban Allah ga lokacin da mala'ika ya bujiro mata ta ji tsoro ce inni a'udhu bi rahmani minka in kunta tafiya." ce ni ina neman tsarin Allah daga gare ka duk yana cikin tasirin waccan addu'ar da mahaifiyarta ta mata tun daga aihuwarta shi yasa addu'ar iyaye addu'a ce wacce take mai tasiri in zaka yi addu'a kama 'ya'yanka kyakkyawar addu'a shi Allah ya ce wa yadda insani bi shari du'a'ahu bil khair dan adam ne ya yayi addu'a ta alkhairi sai yayi mummunar addu'a to mutum yi mummunar addu'a ba sai ta bi wannan dan da aka masa addu'a musamman masu yawan la'anta la'ananne ko tsinanne ko dan banza zai tashi akan wannan addu'a ce ai saboda haka mutum ya dinga kiyayewa ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki ya tsare kansa da zuriyarsa ya za ta ce wa inni uidu habika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa babu wani da da za a aife shi face sai sai shedan ya sanya yatsansa ma'ana ya ya, harbi fatar cikinsa sai ya fashe da kuka ta yace sai maryam da ɗanta annabi isa wanda allah ya tsare su daga shaidan haka allah maɗaukakin sarki ya tsare ta to duk wanda ya yi wannan addu'ar manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa in kana bainahuma waladun idan allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya musu kyautan ɗa an samu ɗa a wannan kusantuwar da suka yi to lallai lam ya durrahu shaitan ba zai taɓa cutar da wannan abin da aka samu ba walani yusallaf alaihi kaji riba biyu kuma ba za a daura shedan akan shi ba shedan ba zai taba galaba akan wannan din ba ba zai taba galaba akan sa ba a tasli shine ya samu sultan ya samu iko a sa cewa shedan na farko ba zai cutar da shi ba na biyu kuma ba zai samu iko akan wannan ɗa ba to kaga kenan ashe akwai tasiri na addu'a sannan kuma tsari iyalai daga shaidan kuma wannan hadisin yana nuna mana hatta lokacin da zaka kusanci iyalinka ko zaka keɓanta da su shaidan yana nan yana bibiyar ka matukar baka nemi tsarin Allah ba to da shi da kai ɗin za ku yi tarayya wannan nuna ma mummunar iyayyarsa da yake ma dan adam yasa Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa Lallai shaidan makiyinku ne ku rike shi maki kuma shi tunda ba ganin shi ake yi ba ba hanyar da za ka yi ka kare kanka daga gare shi in ba ka nemi taimakon Allah ba shi yasa Allah ya ce wa in ma mina mina shaitani zuhun fasta'id billah amma idan dan adam ne makiyi wanda ake kiyayya da shi ake ganin sa to ka bi shi da kyakkyawan mu'amala ko fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim in dai mutum ne wanda kake gani shi wannan zaka iya mu'amala da shi to amma shi dan baka san inda zai shigo ma ba zai iya shigo ma a cikin abincinka zai iya shigo ma a cikin abin shanka zai iya shigo ma a cikin tufafin da zaka saka an baka ambaci sunan Allah ba zai iya shiga cikin harkar ka ta kasuwanci ya gurbata ma ita abin da ake nema na albarka yi kokarin ya lalata to da abin da zaka yi ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki daga shaida. قال وحدثنا الأعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس مثله إن ونا حديث قال حدثنا محمود قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي يقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه فذكره wannan hadithin na abu huraira radiyallahu anhu yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiga sallah bayan ya idar da sallah sai yace shedan ya bujiro min ina cikin sallah shadda alayya yaqta'u salata alayya ya tsananta min mana yana yana yana bujiro min har yana so ya yanke min sallata annabi Allah ma fa kenan to ina ga mu annabin Allah da yake da cikakkiyar kariya ta Allah kuma shi yana ganin shaidan din to ni da bana ganin sa ta ina zan zan iya da shi amma haka yake bujuro ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa amkanani Allahu minhu sai Allah ya ban iko a kansa sai ya ambaci hadisin hadisin na da tsayi karshen hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga yana sallah yana ta mika hannunsa kamar yana matse hannunsa ce Allah ne ya ban iko sai na matsa wuyansa na hada shi da bangon da yake nan har sai da sai da sai da ya makuru sosai har nake jin sanyin yawunsa a hannuna to ai ba zai iya da annabin Allah ba ai Ko kaga kai ba annabin Allah bane kai sai aka ce ka nemi tsarin Allah daga gare shi dan kila da ce dan zai bujiro a cikin sallah sai dai mutun ya guda ai ko a mutum ba zai iya ba ai shi yasa masu bi ta gaban mutane suna so su heta musu sallar su wannan abokanan shaidan ne kuma rundunar shaidan ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zo zai bi gabanka kana sallah yace ka ka hana shi in ya ki ka tunkuɗe shi fa innahu shaytan domin shaidan ne ma'ana akwai shedanu tare da shi suna so sai sun ɓata ma alaka ta da Allah a su ba sallah suke ba wani sai kaga kana yi yana buge hannun kama saboda jahilci da wauta ba jahilci ba kana ganin mutum na sallah sai ka ratsa gaban shi wani kai zai buge hannun kama to haka wannan jinsi abin na rundunar shedan ne tunda daman littafi yana magana a kan siffar iblis wa junudihi da rundunarsa daman shedan yana da runduna daga cikin yan adam قال حدثنا محمد ابن يوسف قال حدثنا الأوزائي عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا قضي أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي أقبل حتى يخطر بين الإنسان وقلبه فيقول اذكر كذا وكذا حتى لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا فإذا لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا سجد سجدتي, سجدتي الصحو وانا حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه يتي من ظل صلى الله عليه وسلم يتي إذا أكد أجا كرا صلى الأذان وانا كرا صلى دا أكي دا أن تجا في شيطان يروغا دا قدو أدبر الشيطان في شيطان يروغا دا قدو وله ضرات yana tafiya yana yana tusa yana faduwa a ƙasa an gane ko fa idza qubiya sai akai inda baya jin kiran sallah da zaran an idar da kiran sallah kuma sai ya dawo yasa dan baya son kiran sallah fa idza suwiba da zaran kuma an fara ta da iqama shine suwiba in aka fara ta da iqama adbara sai sake zurawa da gudu fa idza qudiya akbala idan aka gama ta da ikama ana gama ta da ikama za a shiga sallah sai sake dawowa shi dai ba zai bar dan adam ba kamar yadda Allah ya ba mu labarin alƙawarin alwashin da ya ɗauka ya kuma la'ati yannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim har yake alfahari yace wala tajidu aktharahum shakilina shi sai ya sa yan adam sun ki gode ma Allah Ke sai na zo musu min bayni aidihim ta gaba gare su wa min khalfihim da bayan su an aimanihim ta daman su wa an shama'ilihim hakanan ta hagun su ce ya Allah ba za ka same su masu godiyar ka ba sallar ma da ta rage da za ka yi ya hana ka za ka da an shiga sallah sai ya zo hatta ya tsira bainal insani wa kalbi har ya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa mana ya ratsa har sai ya koma cikin zuciyarka yana raya ma abubuwa shi yasa farkon abin da mutum zai yi idan yayi kabbara ta harama Allahu akbar abin da zai yi sai yayi du'aul istifta koda yana bayan liman farkon abin da ake du'aul istifta shine ah, subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika wa ta'ala jadduka wa wala ilaha ghayruka ko to in yayi wannan sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il alimi minash shaitanir rajim har ka kori shedan kenan haka zai kai yi ka ka gama lafiya kalau to da zaren ba ka ɗauki wannan matakai ba to shedan ya dinga ma yawo da zuciya kenan kana sallah yana ma yawo a cikin zuciya yana tuna ma da kaza wani tunanin ma ba zai tashi zuwa ma ba sai ka shiga sallah wani abu kila sai bayan ma ka manta da shi kana shiga sallah sai shedan ya kawo ma shi sai ya raya ma to yayi haka ne don ya ɓata ma sallah hatta la yadri a salatan salla a arba'an har dai mutum ya zo ya shiga sallar ya fara kokonto kana cikin sallar ba ka san ka fara sallah lafiya da ka dago daga ruku sai ka dinga jin anya kamar ka biyu kake ko ta uku sai kuma ka ji ka rude wani lokacin sai ka kura za ka tashin kai ne sai a ce ma subhanallah shi ya shiga zuciyarta ya raya ma wani abu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ɗayan ku ya samu kan a irin wannan hali lam yadri talatan salla am arba'an salla raka'a uku yayi ko hudu to abin da zai yi kawai in yana ta wannan waswasin da kokwanto. to abin da zai yi sai yi sujjada sujjada rakanwa. idan ba yi da tabbaci bai samu tabbaci ba yana ganin uku yayi ko hudu in ne raka'a hudu ce to ya kaddara cewa ukun yayi ya kaddara cewa ukun yayi sai ya zo da ta hudu tunda yana da tabbacin yayi uku ta hudun ce bai da tabbaci to da zaran yayi kuma in ya idar da sallar in ya idar da sallar bayan yayi sallama sai ya sujjada guda biyu na rabtanwa yasa an kana bin liman sallah sai kaga yayi sallama yayi wannan sujjada to ka tabbatar cewa irin wannan abin ne ya same shi ko da bai yi rage a cikin sallar ko yayi wani abu ba sai kaga yayi sallama yayi wannan to an kaga yayi yayi aiki da wannan hadisin shedan ya jefa masa kokonto su waɗannan sujadar da ake yi ba wai ta maye gurbin abin da aka bari bane ko kuma neman yafiyan na abin da aka ƙara da bai kamata a ƙara shi ba su ana yin su ne don a tozarta shedan tunda ba abin da yake bakin ciki da dan adam irin kama Allah sujada, da shi a duniya ba abin da ya fi mushi zafi kan wannan da ya ga dan adam ya yi sujjada sai ya fashe da kuga sai ya ce fir da wannan ya ce na ɗauka zan ci ribarsa amma ni an ce na yi sujjada na ƙi an kore ni daga rama shi kuma ce yi sujjada ya yi haka ba abin da shaɗe ke so irin ya ga cewa ka yi sujjada to ka gan kai wannan sujjadar kuma ka yi ɗaya ba ma ka tsaya ɗaya ba ta ƙara wata to ya san cewa ba yi da rabo a kanka ka yi su ne don ka tozarta shi sai zama targhiman shaifan sai maka ka tozarta shi ya so ka ɓata sallarka kai kuma ka gyara sallar sannan kuma ka mayar masa da aniyarsa haka kaga kenan ko a wani hali shaidan yana iya zuwa ma dan adam kana halin sallah yana zuwa ibadar ma bai kyale maka ba bali ita ce babban abin da yake so ya rusa ma ita قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعيه حين يولد غير عيسى ابن مريم ذهب يطعن فطعن في الحجاب يعني abin da muka faɗa da hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yace annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wani dan adam idan aka haife shi shedan zai zo ya dinga sa yatsan shi yana harbin shi da shi a a sa yace da yatsunsa guda biyun nan sune bi asba'ihi ko dai wannan ko kuma waɗannan guda biyu zai yi ta masa haka yana masa ya ce banda sai dai isa ɗan maryama shi kadai domin ya je yana ƙoƙarin ya masa wannan sai yana ta harbin iska kawai ba ya samun annabi isa saboda waccan addu'a sai yana ta harbin iska kawai to kaga kai ma in ka zo kai waccan addu'ar wannan eh, kariya ce da Allah ya bai wa annabi isa kuma sai bai takaita ta ba ga annabi isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai ma an kana son ƴaƴanka su samu haka to lokacin da zaka keɓanta ko zaka kusanci iyalanka zai kai wannan addu'a to lam yadurruhu shaytan ba zai masa wannan abun ba walam yusallat alayhi shi yasa shaytan bai taba samun iko akan annabi isa ba yayi yayi yayi haka ya rabu da annabi isa ya kyale shi alaihi salam قال حدثنا مالك ابن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم عن ألقمة قال قدمت الشام قالوا أبو الدرداء قال أفيكم الذي أجاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن مغيرة وقال الذي أجاره الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم يعني عمار عمارا wannan hadisi na alkama Alƙama almajirin abdullahi dan mas'ud ne daga cikin mutanen kufa yake cewa na tafi ƙasar sham ita ce siriya kenan ka ce a yau ce na tafi ƙasar sham ya ce sai nake tambaya tunda tabi'i ne ya ce sai aka ce ga abu darda abu darda ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai aka ce ga abu darda sai yake cewa shin a cikinku akwai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi daga shedan a harshen annabinsa sallallahu alaihi wasallama sai shi shuba daga muhira yake cewa ai wanda Allah ya kare shi daga shedan a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine Ammar ibn Yasir ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba da labarin Allah ya kare shi daga shaidan قال وقال الليث حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الأسود أخبره عن أروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تتحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر يكون في الأرض فتستمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كذبة وأن حديث أننا نعيش رضي الله عنها تشي النبي الله صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري دقشكين أبو بوا نغيري shine mala'iku za su dinga zance a tsakaninsu fil'anan a cikin giragizai na sama da suke saman nasa, mala'iku suna suna saukowa har cikin giragizai wasu ma sukan shigo su yi rayuwa cikin mutane suna mummunan abu akwai kuma waɗanda suke yawo duk wanda ya annabi salati su isar mishi da salatinsa to daga cikin mala'iku akwai waɗanda a giragizai suke to suna magana za su dinga tattaunawa tsakaninsu daga cikin abin da Allah ya yi umarni mala'ika jibril ya ba su labari na al'amarin Allah da ya shafi bayinsa tun da su amintattun Allah ne su jakadu ne na Allah Ya Allah ya ce wa inna alaikum la hafirina kiraman katibina na mata taf'alun sun sa abin da kuke aikatawa Allah yana ba su labari to mala'iku wani lokacin sukan yi zance a tsakanin su saboda su isu ne ba wanda zai bayyana sirrin Allah a cikinsu to suna irin wannan zancen da al'amarin da zai kasance yanzu nan da baɗi ila mala'iku suna magana cewa Allah ya ba su labari abu kaza zai faru mu muna nan a duniya ba mu sani ba muna zaune a nan yanzu ba mu san me zai faru gobe ba ko akwai wanda ya sani ba gobe alhamis ba Allah kaɗai ya san abin da zai faru sai kuma wanda ya sanar alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtaba min rasuli malaiku kuma rusul ne manzanni ne dan haka Allah yana sanar da malaiku amma da ta hanyar malaika jibril dan za su ce ma za qala rabbukum qalu al in Allah ya so ya yanke wani al'amari a doron ƙasa sai Allah madaukakin sarki yayi kiran mala'ika Jibril in Allah ya kira mala'ika Jibril sanda zai masa wahayin nan ba wani mala'ikan da zai iya daga kansa dukkan su za su yi sujada ba wani mai daga kai ba abin da suke ji sai Allah ya gama ma mala'ika Jibril wahayin da zai masa sai mala'iku su tambaye shi me Allah ya ce sai shi mala'ika Jibril ya bayyana musu ga abin da Allah ya ce to su kuma cikin ganin girman Allah da mamakin al'amarin Allah sai su dinga tattauna a tsakanin su abu kaza za a yi abu kaza za a yi abu kaza za a yi da za su dinga magana kenan to suna cikin wannan tattaunawar shaidanu iblis da rundunarsa sai su hau-hau su hau junansu har zuwa giragizan nan don su ji abin da ake fada haka suna hawa sama wannan ya hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har su je su ji idan na can saman ya ji in ya iya jin zancen in ya ji sai ya gaya ma mai binsa sai ya gaya mai binsa har magana ta kare kan ƙarshen wanda aka hau kansa don kasancewa runduna iblis wani irin abu ne da Allah ya ba su wannan kuma wani karfi ne da Allah ya ba su Allah shi ya halice su kuma shi ya ba su wannan iko amma sai suna saba masa ko na ƙarshen da zai ji idan yana da connection da wani bokansa wanda ya saba biya masa bukatu sai ya je masa da labari ai za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ka abin da sai ba shi labari to in ya samu labarin gaskiya guda ɗaya ya gaya masa da abin da zai faru to sai ya sirka mishi da ƙarya guda ɗari sai ya gaya masa ƙarya guda ɗari to ya ce wannan kalmar sai ta shiga kunnan shaidanin nan fatakaro hafi udunil kahini shi kuma sai je jefa ta a kunnan wato wannan bokan kama takarwar ƙaruratu kamar yadda wato ake jefa ba a cikin kwalba haka za a jefa a cikin abin nan za ta dinga ƙara haka to sai su ƙara ƙarya a cikin zancen da za su faɗa lallai zancen da suka ji daga cikin zance na gaskiya ne amma zai su surka da ƙarya to kaga abin da yake nuna mana wannan ita ce rundunar iblis ba mai kokarin saba ma Allah kuma ga irin abokan nasu yasa duk wanda zai kai kanshi wajen bokaye ya kai kanshi ga halaka ne ya kai kanshi ga waɗanda suke shaidanu ne waɗanda ba bautan Allah suke ba قال حدثنا عاصم ابن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن المق... عن سعيد المقبولي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قالها ضحك الشيطان wani hadisin na abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-tasa'ubu min ash-shaytan hamma mutum yayi hamma me yake kawo hamma sai a ce ma gajiya ko to daga shaytan ne daga shaytan ne sai ka tashi kila ka dauko alqur'ani zaka karanta sai ka ji dijjikinka ya mutu sai ka sala ta kama ka da ka karanta aya daya biyu sai ka ji kana miƙa daga nan sai buɗe baki kuma sai mutum ya ajiye amma da ya ɗauki aikin shaidan wannan sai awa biyu a kai gaji ba haka ne ko da ya wannan ya buɗe wani shafi ba zai san ma lokaci na tafiya ba wani karshe sai dai kaga tana faɗuwa a hannunsa amma alkur'ani da kaya ya karanta aya ɗaya aya biyu in yayi da nisa kai shafi ɗaya sai ji ya ishe shi to yace tasa'u hamma daga shaidan ne ma'ana shi ke kawo ma wannan abin domin kana yin ta abin da zaka nema kuma yanda zaka kwanta sai gajiya ta zo to wannan daga shedan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa idza tafa'aba ahadukum idan dayan ku yayi hamma ko hamma ta zo masa to falyaruddahu masafa gurgurda yanda zai iya ya mayar da hammar in ka ji bakin zai bude ka rike bakin ka yi ta a cikin bakin ko kuma ka sa hannu ka toshe shine falyaruddahu a wani lafazin ya ce falyakzimhu ka haɗe kar bari ka yi hammar ka haɗe za ga in ka haɗe har hawaye kake to wannan duk shaidan kake dannewa fa ina aha da kuma domin ɗayanku idan kala ha da zaran ya buɗe bakin shi ya yi hamma ya ce ha ai murna kenan ko sai shaidan ya koma yana ma dariya ya ci galaba a kanka a wani hadisin kuma wani lafazin ya ce sai ya tofa ma yawo a cikin bakinka shi shaitan wannan yana nuna cikakkiyar adawa shi da dan adam yasa da kaga mutum koda koda kila ya sha'afa yayi hammar kana kusa da shi to ka sa mishi hannu a baki ko kuma ka yi mishi nuni dan ya dan ya tunkuɗe wannan abin karka bari shi dan ya cutar da shi قال حدثنا زكريا ابن يحيى قال حدثنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أهد هزم المشرفون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر هزيفة فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه فقال هذيفة رضي الله عنه غفر الله لكم قال عروة فما زالت في هذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله تعالى a wannan hadisin na ana na aisha radiyallahu anha ta ce ranar da aka yi yakin uhud tashin farko sai Allah ya ba musulmai galaba akan kafirai sai aka rinjayi kafirai inda an kora sai da aka kora su har aka fara ɗiban ganima sai iblis ya yi kururuwa yana wajen sai yayi kururuwa da karbi yace kai bayin Allah ku kalli bayan ku mana bayan wanda suka kada kafiran mushrikan a lokacin sai aka ji wannan maganar cewa bayan ku bayan wanda suka tafi ɗin sai suka waiwayo suka dawo su kuma waɗannan sun kora su sai aka je aka sake turewa aka tunkushe waje ɗaya sai aka sake tsewa gaba ɗaya to ana cikin wannan ɗin ne huzaifa radiyallahu anhu sai ya hango mahaifinsa yana wannan tsakiyar inda aka yamutse din nan an cushe gaba daya mushirkan sun rode musulmai kuma su ma sun yi kansu ba a san ma wanda ake tsara ba kuma iblis ya yi wannan kururuwa ne dama don ya rikita al'amarin musulman don haka sai suka yi ta tsaron mutane har cikin kuskure sai huzaifa ya hango mahaifinsa yana cikin wajen yakin da yake da ne tsoho sai ya hango sa an yi kansa ana saransa da su kafin da musulmi wasu musulmi suna saransa yana cewa ubana ubana ina ba wanda ya kula da shi yaki an samu kururuwar shaidan mana sai suka ɗauka shi daga wancan ɓangaren ne tunda ƙura ta riga ta tashi ana taron juna har dai suka kashe shi suna kashe shi nan sai huzaita ya ce Allah ya gafarta muku na yafe fi ka kalli wanda ya kashe mahaifinka ka ce Allah ya yafe masa ai ba kowa bane zai wannan sai cire komai a zuciyarsa ce gafara Allahu lakum Allah ya muku gafara kun yi ne a kan kuskure wannan su ne al'umma farko ba ba yanzu ba yanzu kana yin abakan kuskure ce da gangan ko ce kun yi ne a kan kuskure ina roƙon Allah ya gafarta muku a ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce shi zai biya diyar. kisan da aka ma mahaifinsa bisa kuskure Huzaifa ya ce ya karɓi diyar amma ya ba da ita sadaka ga al'ummar musulmi baya bukata shi ne na na Aisha radiyallahu anha take cewa ai urwa urwa ibn Zubair ɗaya daga cikin tabi'ai ya ce wallahi huzaifa bai gushe cikin alkhairi ba har ya koma ga Allah saboda wannan wankakkiyar zuciyar da ke da ita yanzu kamar misali ne mutum ya zo da mota ya dige yaro bisa kuskure ba kowa ne zai fahimci haka wani ana zuwa ya ce to abinda Allah ya kaddara kenan je ka Allah ya yafe mana ba za su ce haba ana cikin wannan yanayi da wahala ya dan biya diya ko kadan mana ko wasu za su ce ai kai baka kyauta mana ba ko ya ce sai an biya diya to an yi kisa bisa kuskure bisa kururuwar shaidan. idan lokacin da ake neman nasarar Allah a lokacin shaidan ya batar da kamashi ya iya sauya kama ko ya batar da surarsa ya yi wannan ihun don ya rikita al'amarin musulmi ya sa musulmi suna cikin wani al'amari mai muhimmanci ya kamata su nutsu da in ba su nutsu ba dan zai iya jefa musu wani abu na damuwa a tsakaninsu sai kaga ana taro-taro ne na maslaha taro ne kila na al'ummar musulmi ana zaune sai kaga wata hayaniya ta tashi a ciki haka kawai sai ka rasa mai da hayaniyar saboda haka an sami irin wannan hali kamata ya a nemi tsarin Allah daga shaidan sai a samu nutsuwa domin kar a auka cikin irin wannan kuskure kaga wannan kuskure har ya kai ga kisa saboda me saboda wannan kururuwa ta shaitan Allah ya tsare mu za mu takata a wannan hadisin insha Allah hadisai biyu ne suka rage kafin karshen babu da fata abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan shi wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana na roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a wannan ƙasa tamu na roƙon wannan damuna Allah ya sanya albarka a cikinta na roƙon Allah maɗaukacin sarki waɗannan fitintunu da damoyi da kashe-kashe da ake Allah ya kawo mana ƙarshen su masu aikata waɗannan laifuffuka waɗanda za su shiryu Allah ya shiryar da su wanda kuma ba masu shiryuwa ba ne Allah ya mana maganin su wanda kuma suke aikatawa tare da ɓadda kamanni suke aikata ayyuka na barna Allah ya tozarta su waɗanda kuma ake garkuwa da su ko a ina suke muna roƙon Allah ya kubutar da su Allah ya tsare su daga sharrin waɗannan mutane subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in